Wani rahoton kwamitin majalisar wadda ya yi nazarin halin da lamuran ilimi ke ciki a Kano ya alakanta faduwar da ɗalibai ke yi a matakan jarabawa daban-daban da rashin wadatattu kuma ƙwararrun malamai a makarantun jihar. Hakan dai yana zuwa ne kimanin shekara guda bayan da gwamnatin Kano ta ayyana tsarin ilimi dole kuma kyauta a matakin firamare zuwa sakandare ga 'ya'yan jihar. Wani rabul Kabiru Alassan Dashi da ke zaman shugaban masu rinjayen a zauren majalisar dokokin ta Kano ya yi ƙarin bayani. wato ilimi ya shiga wani yanayi mara daɗi a jihar kano za a ga makaranta da ɗalibai sama da dubu biyu amma sai ga malamai an ce ba su fi goma ba ko sha ɗaya sai ga ga musamman kwasa-kwasan da aka fi son a ci ingili da mas so duba da wannan matsaloli da sauransu da yawa muka ba gwamnati shawara cewa lalle lalle ta duba kuma ta ɗauki waɗannan malamai saboda akwai 'yan bago da na hana ɗaukar ma'aikata shine muka ba da shawarar cewa abin da ya shafi bangaren lafiya da ilimi a cire wannan 'yan bago ya kasance ana daukar malamai da ma'aikatan asibiti akai-akai wanda shi zai kawo sauƙin wannan matsalolin da muke fuskanta. Ko da yake masu nazari da sharhi akan harkokin ilimi na cewa yunkurin 'yan majalisar dokokin yayi daidai, amma batun rashawa da cin hanci da kuma cusa harkokin siyasa da 'yan siyasar ke yi a fagen ilimi abin damuwa ne. kamar yadda kwamradi haya shu'aibu ungogo ke tsokaci ai muddin akwai matsala ta cin hanci da rashin kuna cikin masifa wannan ita ta kawo rashin yarda da ke tsakanin al'ummar ƙasar nan da gwamnatocin ƙasar nan matsala shine duk inda kake tunani a kowace irin harka ta rayuwa ta ilimi ta lafiya ta komai cin hanci da rashawa shi ke shiga gaba kafin komai to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa al'ummomin kasar nan dewa daga ciki ba sa yarda da dukkan wani abu da gwamnati ta zo da shi komai komai kyansa komai gaskiyarsa komai daidansa komai kyansa in dai gwamnati ce ta zo da shi ana tunanin da ƙarshe rashawa da hanci za su su kasara shi mai wani kuɗaɗen da ake fitarwa ga harkar ilimin nan zai koma cikin aljihun wasu mutane to kaga irin irin irin wannan duk su suke kasar dukkan wani maradu da gwamnati ta zo da shi ga al'ummata duk abin da gwamnati ta zo da shi ba za su yadda ba. sai dai honorable kabir dashi ya ce majalisar dokokin ta kano za ta sanya ido sosai domin kaucewa yanayin tsoma harkokin siyasa ga batun ilimi a kano. inda za ka gara mu za ka ga mun yi chat mana kamar wani tebul cewa malamai turanci a ɗaya dubu da kala ina jin dubu ɗaya ɗari biyar da wani abu kuma dole sai wanda suke karanta turancin masu lissafi ina jin dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu su ma dole sai wanda yake da nce ko digiri a kan lissafi saboda haka magana wai ko za a sa siyasa ko mai anan kaga an yi maganin ta? kowanne darasa su ma mun bayar ba cewa muka yi kawai a ɗauka da ka ba muna fatan wannan tsarin da aka zo jama'a jama'a za su taya mu da addu'a Allah ya sa a yi nasara ya tabbata kamar inda aka shiru shi a takarda. Ba ga karancin malaman koyarwa batun cunkoson ajujuwa da kamfar kayayyakin aiki da za su tallafa wa sha'anin koyo da koyarwa na daga cikin kalubalen da harkokin ilimi ke fuskanta a Kano musamman ma a yankunan karkara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.